An gudanar da wani zaman sasantawa a tsakanin matasan wasu unguwannin birnin Mina da suka dade suna gaba da juna, zaman sulhun dai ya sa waɗannan matasa da ke zaune a unguwannin Limawa da unguwar daji sun amince da miƙa makamansu ga hukumomi. Kwamishiniyar 'yan sandan jihar Niger, Mrs. Desire Insirim da ta karɓi makaman ta bayyana farin cikinta matuƙa sannan ta yi alkawalin cewa. voluntarily handed over your fighting tools to us as security agents. Believe you me, I promise you. I promise you openly. I'm not going to do anything to you. All what you have done before is past. ta ce, A yau tun da kun amince, kun miƙa kayan faɗan ku gare mu, to ku amince da ni duk abin da ya faru a baya an yafe maku. Shi ma dai shugaban ƙaramar hukumar Cancaga Alhaji Yakubu Sallau da ya yi fafutukar shawo kan waɗannan matasa ga abin da yake cewa. Rana ne na farin ciki, abubuwan nan yana ta damun mutane gida ba zaman lafiya, anguwa ba zaman lafiya, mata ba su iya zuwa anguwa, yara ba su iya zuwa makaranta, duk wayannan abubuwan su ne laruran da suke ba kansu kawai suke taba ba to kaga wannan abubuwan ya sa yanzu abin da aka yi mun samu kwanci hankali a zukatanmu sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako shine ya wakilci gwamnan jihar wajen bikin karbar waɗannan makamai ya ce za a samar wa matasan aikin yi da zaran an gama tantance su dukkan su wanda sun ajiye kayan nan yanzu za a samu sunayen su duk wanda suke kayan irin matasa wanda suke matasa na zamu tabbatar cewa su koma makaranta wanda ba za su yi a koma makaranta ba akwai skill acquisition da muke yi na youth za mu yi incorporating nasu su samu abun yi na san rashin abun yi shine ya kawo duk abubuwan nan ga dai abinda shugabannin waɗannan matasa ke cewa sunana yusuf umar wanda wasu suka fani da danja ni ne ne ne wanda matasan limawa suka sani a gas dan wanga abin da aka yi shi a jiya sulhun nan dan abin su karan kansu ya musu daɗi dan har sun fara shiga unguwan juna dan da ba sa shiga unguwan juna ko ba gaskiya ba ni mai magana abdullahi musa wanda aka fi sani da audu duna a unguwan daji da samun makaman da aka ansayo a hannun wayannan matasa eh to kaɗan daga ciki ba za a rasa gora adda akwai fate-fate akwai gariyo akwai wuka akwai takobi akwai tsitaka akwai mashi duk da sauransu dai wanda ba za a rasa ba a wurin insha Allah akwai su kuma Allah ya da daga wannan an zo farko an zo ƙarshe da izinin ubangiji in Allah ya babu shakka dai wannan al'amari ya kawo ƙarshen zaman zulumi da aka daɗe ana yi a tsakanin mazauna waɗannan unguwanni Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya